Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صلِّ على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wannan safiya kuma na farko a wannan rana ta alhamis da fatan ana cikin kushin lafiya ga jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma za mu gabatar muku da sauran shirye-shiryen mu waɗanda suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau daga nan kuma sai mu kawo muku shirin nan na muryoyin masu saurare muna tafi da shirin nan na amsoshin tarbiyya za mu karkare da shirin nan na afirka a yau wanda su ne jiran awon da za a saurara a zangon shirin namu na wannan safiya da yardar allah amma nan da inda yi kaɗan sai an fara da sauraron labaran duniya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 zuwa biyu da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon gmt da kuma ghana a kan mita 16 kilohertz biyar.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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da hassan barka To da farko ga muhimman kanan labaran. Bangarorin da yarjejeniyar nukiliyar Iran ta shafa sun koma bakin tattaunawa a Vienna. gwamnatin jamhuriyar demokradiyyar congo ta buƙaci kakakin majalisar ɗinkin duniya a ƙasar da ta tare nasa nasa ya bar ƙasar iran ta goyi bayan ƙasar sin guda tak dunkulalliya bayan abin da ta danganta da tsokanar amurka to suka cikakkun labaran bangarorin da yarjejeniyar nukiliyar iran ta shafa za su komawa bakin tattaunawar biyanna da nufin farfaɗo da yarjejeniyar nukiliyar da aka cimma da iran a shekarar 2015 a cikin wani sako da ya wallafa a shafinsa na twitter a yammacin jiya laraba zagoran tawagar iran a tattaunawar ali bakari kane ya ce yana kan hanyar ta zuwa vienna don ci gaba da tattaunawar yana mai kira ga amurka da ta yi amfani da wannan damar shi ma wakilin amurka a tattaunawar robert male ya sanar a ranar cewa zai tafi vienna domin komawa bakin tattaunawar bisa shawarwarin da joseph borrell ya gabatar sai dai ya ce ba sa da kyakkyawan fata amma suna yaba wa kokarin da kungiyar tarayyar turai ke yi kuma suna shirye domin cimma yarjejeniya kamar yadda ya wallafa a shafin sa na twitter bangarorin za su tattaunawa ne game da daftarin shawarwarin da babban jami'in kula da manufofin ketare na kungiyar tarayyar turai joseph borrell ya gabatar kwanan baya da nufin cimma yarjejeniyar za ta kai ga ɗage wa iran takunkuman da amurka ta kakaba mata bayan ficewa daga yarjejeniyar a shekarar 2018 da kuma dawo da amurka a cikin yarjejeniyar ko a watan da ya gabata ma washington da tehran sun yi wata tattaunawa wacce ba ta kai tsaye ba a birnin doha na kasar qatar a shiga tsakanin kungiyar tarayyar turan gwamnatin jamhuriyar demokradiyyar congo ta buƙaci kakakin majalisar ɗinkin duniya a ƙasar da ta tarna sai nasa ya bar ƙasar a cikin gajeren lokaci a wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen congo ta aike wa tawagar majalisar ɗinkin duniya ta monisco a congo wace kamfanin dillancin labaran afp ya samu samfarinta gwamnatin kwangon ta bukaci majalisar ɗinkin duniya da ɗauki duk matakan da suka dace domin matthias gilman ya bar ƙasar a cikin gajeren lokaci gwamnatin kwango ta ce kasantuwar jami'in na majalisar ɗinkin duniya a ƙasar ba zai samar da yanayi na yarda ba da juna tsakanin hukumomin kwango da kuma tawagar ta monisco matakin kwangon dai na zuwa ne 'yan kwanaki kaɗan bayan zanga-zangar ƙin jinin tawagar ta monisco a ƙasar da kuma kisan mutum biyu da raunta wasu da ake zargin sojojin majalisar ɗinkin duniya sun yi ta hanyar buɗe wuta a iyakar congo da kuma uganda iran ta bakin ministan harkokin wajen ƙasar ta goyi bayan ƙasar sin ɗaya ta dunkulaliya bayan ziyarar da ta danganta da tsokana da kakakin majalisar dokokin amurka nancy pelosi ta kai a taiwan hussein amir abdullahiyan ya wallafa a shafinsa na twitter goyon bayan iran ga sin yana mai cewa matakan tsokanar amurka barazana ce ga zaman lafiya da kuma kwanciyar hankali a duniya babban jami'in diplomasiyan na iran ya karar cewa mutunta hurumin duk wata ƙasa yana ɗaya daga cikin abin da dokokin ƙasa da ƙasa suka tanada ziyarar da pelosi ta kai a yankin na taiwan ta haifar da ta da jijiyoyin wuya tsakanin amurka da kuma sin wanda tuni kasar ta sin ta soma wani atisayen soji a zirin taiwan da kuma haramta wasu kayan taiwan a matsayin mai da martani to labaran duniyar na fito muku ne daga nan radio hausa voh daga birnin tehran majalisar ɗinkin duniya ta yi kira ga ɓangarorin siyasar ƙasar iraki da su kawo da bambance-bambancen da ke a tsakaninsu su lalubo hanyoyin da za su fitar da ƙasar cikin rikicin siyasar da ta tsunduma cikin sauri muna kira ga dukkan bangarorin siyasar da su maida niyya wajen samar da mafita ga rikicin siyasar kasar in ji tawagar majalisar ɗinkin duniya a iraƙin kiran dai na zuwa ne a daidai lokacin da iraƙin ta tsunduma cikin rikicin siyasa saboda rashin gwamnati ana da matukar buƙatar tattaunawar gaggawa tsakanin bangarorin siyasar kasar duba da ababen da ke faruwa a kasar waɗanda suke da haɗarin gaske wajen ba kasar cikin wata dambarwar siyasa in ji sanarwar tawagar ta majalisar ɗinkin duniya a iraki a halin da ake ciki dai babban malamin nan na kasar da sadar ya buƙaci rusa majalisar dokokin kasar da kuma kiran zaben kafin wa'adi a daidai lokacin da magoya bayansa suka kwashe kwana na biyar suna mamaye da majalisar dokokin kasar ya kuma ce bai ga amfanin tattaunawa ba da abokan adawansa shugaban kasar zimbabwe emerson mnangagwa ya sha alwashin ci gaba da kokarin ganin kasarsa ta bunƙasa yana mai gargadin cewa kasashen yammacin duniya da suka kakaba wa kasarsa takunkumai ba za su yi nasara ba a makircin su na kawo cikas ga al'ummar kasar ya bayyana cewa zimbabwe za ta ci gaba za ta cimma burinta na samun bunƙasuwa duk da yakin tattalin arzikin da burtaniya tsohuwar uwar gijiyarta da ta yi mata mulkin mallaka da ƙawayenta suke mata shugaba menengwagwa ya kara da cewa sama da shekaru ashirin na takunkuman da kasashen yamma suka kakaba wa kasar domin ganin sun raunana tattalin arzikin zimbabwe da kuma tilastawa 'yan kasar tayar da kayar baya ga gwamnatin zanu pf mai mulki amma har zuwa wannan lokaci sun gaza haifar da sauye-sauyen tsarin mulki ba bisa ka'ida ba a kasar ya kara da cewa gwamnati na ci gaba da aiwatar da manufofin ci gaban kasar duk da wahalhalun da ake fuskanta a kokarin cimma wannan buri don haka ya sha alwashin cewa gwamnatinsa za ta yi tsayin daka wajen ganin ta kare al'adun ƙasar to jama'a labaran to a gaishe da san barka dauke da labaran duniya yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari sauran shirin da suka rage mana inda zan fara da shirin nan na duniyar mu a yau duniyarmu a yau. Masu sauraro barkamu da sake saduwa a cikin wannan fitowar ta shirin duniyarmu a yau amma kuma a lokaci ɗaya mai alaƙa da nahiyar Afirka. To a yau abinda za mu yi dubi a kansa shine ne yadda za a kaucewa sake maimaita abin da suka faruwa a lokacin mulkin mallaka da kuma bayansa na yadda manyan kasashen duniya musamman na turai suka rika yi wa fitattun 'yan nahiyar afirka kisan gilla musamman 'yan siyasa masu ra'ayi na kishin nahiyar afirka da waɗanda suke son ganin cewa an kawo ƙarshen yadda turawa suke wa dukiyar nahiyar wa wasu za mu yi dubi a kan tushen wannan matsala da kuma ta faruwa ƙasashe mabambanta na nahiyar afirka da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. to mulkin mallakar da kasashen turai suka yi wa nahiyar afirka manufarsa a fili take ba ɓoye ba duniya ta san da cewa neman albarkatu da masana'antunsu suke bukatuwa da su da kuma wadata kasashensu su ne suka koro su suka fito nahiyar afirka da ma wasu sassa na duniya domin neman waɗannan sadarori a wancan lokacin nahiyar afirka ɗin ta fuskanci wa wasan dukiyar da ba taba irinsa ba tsawon tarihinta sannan kuma da kama 'ya'yanta a matsayin bayi wannan irin barna da ta'annati da ƙasashen turai ɗin suka yi wa nahiyar afirka yana da girman da ba a taba ganin irinsa ba a tarihin bil'adama domin baya ga sace da ba wasan albarkatun da suke cikin wannan nahiya an kuma kama matasa samari masu jin ƙarfi waɗanda su ne alhakin raya kowace ƙasa da nahiya da al'umma yake a wuyansu aka tafi da su a matsayin bayi zuwa ƙetaren ruwa don haka madarata suke ganin cewa barnar da turawan mulkin mallaka suka yi wa nahiyar afirka musamman ta wannan bangare wani abu ne wanda zai ci da bibiyar nahiyar matukar ba a samu shugabanni waɗanda suka jajirtu ba da za su taka wa tasirin birki sannan kuma su fara ginin da zai sa nahiyar ta kai ga gacin da ake bukata dalilai da dama ne dai suka sanya kasashen da turai sauya salon mulkin mallakar su a cikin nahiyar ta afirka kamar yadda masana tarihi suke ambatawa a wasu kasashen turawan sun fuskanci gwagwarmaya daga 'yan ƙasa kamar algeria a mafi girman misali sun tafka asarar sojojinsu na mulkin mallaka da hakan ya sa ba su da wata mafita a gabansu sai su miƙa kai ga manufofin 'yan ƙasa su janye. wasu daga cikin dalilan kuwa na kawo ƙarshen mulkin mallaka na kai tsaye shine yadda turawan suka jigata a yakin duniya na biyu da suka yi a tsakaninsu yaƙi ne da ya shafi ƙasashen turai amma ya zama mai fuska ta duniya saboda yadda a wancan lokacin suna yi wa ƙasashen afirka da wasu nahiyoyin mulkin mallaka don haka suka rika jigilar sojoji daga waɗannan ƙasashen domin su je su yi musu yaƙi miliyoyin sojojin turawa ne da suka halaka kuma tattalin arzikinsu ya dankwafe ma ya durƙushe rashin tabbas a kan rayuwar ta gaba ta mamaye da dama daga cikin samari da suke rayuwa a wannan lokacin inda kashe kai ya zama ruwan dare tarihi ya yi ishara da cewa ɗaya daga cikin dalilan da suka sa albert camus wato fitaccen marubucin dan faransa ya rubuta littafinsa na myth of mississippi shine domin nuna rashin amfanin wato kashe kai da ya zama ruwan dare a tsakanin turawa a wani lokacin to don haka sai ya zama mana turawansa da bukatuwa da wani sabon salo da sauya taku na ci gaba da wawasan dukiyar nahiyar afirka to sai dai hatta bayan lokacin da kasashen na nahiyar afirka suka fara samun yanci na siyasa kamar yadda ake kiransa turawan ba su bar al'ummar wannan nahiyar hakanan ba sun rika yi musu bita da kulle ta hanyoyi da dama faransa tana da ƙungiyar leƙen asiri da ake kira cides wacce aka kafa a shekara ta 1946 da aikinta shine sa ido a kan masu kawo ƙasar cika cikin ƙasashen da take yi wa mulkin mallaka wannan ƙungiyar ta taka rawa wajen kashe fitattun 'yan nahiyar afirka da suka yi fafutukar ganin kasashensu sun tsada kafafunsu nesa da tsoma bakin faransa a ƙasar kamaru a shekara ta 1960 faransa ta hanyar wannan ƙungiyar ta kashe roland mami har ila yau faransa da ita ce wacce ake tuhuma da hannun kisan gilla da aka yi wa shugaban kasar burkina faso thomas sankara a shekara ta 1987 saboda siyasarsa ta fada da mulkin mallaka da kuma kishinsa ga kasarsa da nahiyar afirka wannan kasa ta faransa ta taba girke rundunar sojan Bala a kasar gabon wacce aikinta shine kifar da duk wata gwamnati daga cikin gwamnatocin kasashen da ta yi mulkin mallaka wacce take ƙoƙarin bijire mata ta kuma rika wa wannan runduna matsuguni daga ƙasa zuwa ƙasa a cikin ƙasashen da ta yi wa mulkin mallaka mutanen da faransa ta kashe ta irin wannan hanya suna da yawa a cikin nahiyar afirka to a shekara ta 1961 kuwa ƙasar belgium ce ta kashe firaministan farko na ƙasar demokuraɗiyar congo patrice lumumba bisa taimako da goyon bayan sauran ƙasashen mulkin mallaka na turai shi dai lumumba ya kasance mai kishin ƙasa wanda tun tashin farko ya yi ƙoƙarin nesanta 'yan mulkin mallaka daga yi wa siyasar ƙasarsa shifta ko kuma ci gaba da wawasan ɗimbin albarkatun da allah ya huwa cewa congo sannan nan abu ne da cewa a cikin wannan shekara ce ƙasar ta belgium ta miƙa haure guda ɗaya tilo da ya saura daga gangar jikin lumumba domin kuwa bayan da aka harbe shi an tsoma gawarsa ne a cikin ruwa na guba ko kuma asid wanda ya sa lahirin jikinsa tsoka da ƙashi suka zagonye illa haƙori ƙwaya ɗaya wanda shi ma saboda an sa masa wato haƙorin zinariya ne irin na alhazai to a shekara ta 1973 kuwa a can ƙasar gini bisau portugal ce da ta yi mata mulkin mallaka ta kashe fitaccen ɗan gwagwarmen nan amilka cabral ra'ayin cabral na kishin afirka ya rika bayyana a cikin waƙoƙi rubutun zube da sauran ayyuka na fasaha da ya kware a kansu hakanan kuma jawabai ya kuma ɗauki makami jagoranci yaƙin sunkuru a kan 'yan mulkin mallakar portugal ya samu taimako da cikakken goyon bayan gwamnatin kwamai nkurma na ghana wanda ya ba shi damar kafa sansanin ba da horo na masu yakin sunkuru na ƙasarsa an kashe shi ne dai watanni takwas gabanin ƙasar ta ta sami yanci saboda kasantuwarsa mai kishin afirka jerin 'yan siyasar afirka masu kishi da 'yan mulkin mallaka suka yi wa kisan gillas na da yawa hakanan kuma gwamnatocin da suka kifar saboda sun ƙi yin rawa da kiɗan su suna da yawan gaske da wuya a yi dubi a tarihin wata ƙasa guda ɗaya tilo daga cikin ƙasashen nahiyar afirka ba tare da an samu hannun 'yan mulkin mallaka ko turawa wajen yi wa masu barazana ga haramtattun manufofinsu kisan killa ba. abin da ya kamata jagororin afirka na yanzu su fahimta shine cewa shi fa 'yanci da kuma ci gaba ba za su zo cikin sauƙi da miƙe ƙafa ba duk wata ƙasa a duniyan nan wacce ta samu ci gaba da tsayuwa a kan ƙafafunta musamman bayan mulkin mallaka da turawa suka yi da kuma kasantuwar kansu cibiya ta duniya da jin cewa su ne ki tafiyar da duniya ɗin to sai da jajircewa kuma al'ummu su sadaukar da kawukansu wannan ne zai iya zama hanyar takawa 'yan mulkin mallaka birki akan wawasan da suke yi wa albarkatun nahiyar afirka wannan yanayi da ake cikin yanzu na ƙoƙarin sake dawowar jayayya a fagen siyasar ƙasa da ƙasa tsakanin amurka da ƙasashen turai a gefe ɗaya da kuma rasha da china ɗaya gefen yana ɗauke da hatsari ga nahiyar afirka da bai kamata a maimaita irin kurakuran da suka faru a baya ba ko kuma barin 'yan mulkin mallaka ɗin su ci karansu babu babbaka kamar yadda suka yi a baya yana da bukata da shugabanni masu hangen nesa da kishin al'umma su da ƙasa domin ganin cewa sun ɗau turbar da za su kai wannan nahiya zuwa ga cin da ake da buƙatuwa da shi inda 'ya'yan wannan nahiyar za su rayu cikin wadata da walwala da tsaro da dukkanin abin da rayuwa take da buƙatuwa da su domin ta inganta da ƙara kima. To masu sauraro za mu dasa aya a nan saboda lokacin shirin kurare da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara. Kafin mu karkare muna ga yadda ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa yanzu kuma ga shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron rediyo Hausa VOH barkan kurar haka barkamu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ko masu saurare. shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a ƙwarya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. assalamu alaikum gidan rediyon hausa jamhuriyar musulunci sunana ibrahim lara gabta karamar hukumar kirika sama a jihar jigawa a tarayyar najeriya to ina yi muku fatan alkari da farko kuma ina so na yi kira na musamman ga gwamnatin mu ta najeriya ya kamata yanayin yadda tsaro yake kasancewa kasar nan a tashi fa domin a ga an yi maganin sa ganin yadda kullum ake yawan za kai hare-hare musamman a ƙauyuka to gaskiya ya kamata gwamnati ta tashi tsaye domin kafin lokacin zaɓe ta ga an magance ce wani al'amari domin mutanen najeriya su samu sa'ida saboda abin da ya sa shi kan shugaba buhari ma aka zaɓe shi saboda matsalar tsaron ana ganin cewa zai iya yi wa talakawa ko kuma ƙasa baki ɗaya maganin tsaro da ya addabe ta a wancan lokaci to kuma gashi shi din ma ya zo amma yanayin tsaron da ya gagara to da fatan da gwamnati ta farka daga baccin da take yi ta tashi tsaye ta yi wa al'umma aiki domin su gani a ƙasa wai kare ana biki a gidansu ya ce mu gani a ƙasa to ya kamata talakawa al'ummar najeriya su ma su gani a ƙasa yanayin mulkin da za su gani su ga idan bahari ya sauka sun san eh gashi abin da ya musu wani ba su amincewa da shi ba na gode sunana ibrahim lara gabta karamar hukumar kirika sama jihar jigawa tarayyar najeriya Assalamu alaikum sashen Hausa na Jamhuriyar Musulunci ta Iran. suna na Sagir Isaka ina a jihar da magaramta Jamhuriyar Nijar. Zan yi tsokaci albarkacin ranar yanci da ake tallata ma 'yan Afirka ke cewa ranar yanci da ranar yanci da ake wannan. To ba kasashen Afirka gaba ɗaya ni dai in ce gaban na musamman ma a nan Nijar ni abin yana bani mamaki kullum aka yi zancen yanci. Wani yanci ne yanzu kamar ƙasa kamar Jamhuriyar Nijar gare ta. Yancin mene ne wanda ƙasar da akwai abubuwan da bata isa ba ta yi sai wata ƙasa ta washe wadda ita ce ta mata mulkin mallaka har yanzu ta ba da dama. Yancin mene ne ake zance. Ni ina ganin mu wannan zancen yancin kullum ana kokarin musamman mutane iri na ana kokarin kamar a ce a tuka musu ne a cikin ciwon da suke da a duk lokacin da wannan uku ga watan agustan da zagayo ta wannan yancin naje kana yi ka ni babu ma abin da nake illa bakin ciki saboda haka ni babu wani abu da ce sai dai in yi wata a wannan rana Allah ubangiji ya sa sashen mu na Afirka su samu yanci na gaske kamar yadda ake bukata assalamu alaikum sagir isaka daga damagaram assalamu alaikum BOH muryar jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana na ZP Ibrahim Rugal Malam Shagal Loko gwamnati daga Sokoto a tarayyar Najeriya a yau ni zan yi tsokaci ne dangane da ƙasa ta najeriya wadda ta yi ikirarin neman tallafi ga ƙasashen yamma domin kawo ƙarshen matsalar tsaro a gani na najeriya ba ta cire kawo ƙarshen matsalar tsaro ba domin mun sha gani ƙasashe da yawa inda ƙasashen yamma sun ka shiga da niyyar kawo ƙarshen matsalar tsaro sai dai ƙara ta'azzara ta kawai sun kai domin har yanzu siriya ba ta zauna lafiya ba har yanzu ƙasashe irin su iraq da afghanistan har yanzu ba su zauna lafiya ba kai inda ƙasashen yamma ma sun ka shiga mafi yawa alheri bai suka zama ba maimakon haka najeriya kamata ya yi duk da cewa shugabannin nan ba abin da ba su sani ba sun san komai mu kama mun ka sani balle su su ma sun san gaskiya maimakon wannan da sun je china ko russia ko kuma su je turkiya su nemo taimako domin china a kyauta ma za ta iya musu wannan aiki ba sai sun biya ta ba amma sun je sun kude ma kasashen yamma da fatan allah ya sa kira na ya kai ga shugabannin mu sannan kuma allah ya sa su gane gaskiya da yake ma sun san gaskiya allah ya sa da su yi aiki da ita domin mafiya kasashen cikin yamma ba su cika aikata alheri ba inda sun ga shiga mai magana na zifi ibrahim rugar malam shagar local government daga sokoto a tarayyar najeriya ku tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ni ne rabila malam adama sarkin aiki na kasa baki daya daga maradin jamhuriyar nijar da wa jama'a yan niger barkamu da ganin wannan shekara da aka yi ta turwaƙut sai dai gaskiya wannan sallar ta turwaƙut kashe kuɗi ne ake yi na babu gaira babu dalili bisa sabilillahi ga shub bayo da shekara sattin da biyu ko da uku ana shibka itatuwan nan amma har yanzu ba a samu wani gandun daji ba wanda aka tsare ana kula da shi sai a shibka ice kamar miliyan daya amma ko biyu hamsin ba sarai dan Allah dan annabi shawara ta ga magabatan mu da wa'anda ke bisa da wa'anda za su zawa dan Allah dan annabi in za a wannan sallah a yi foraji foraji a tadda mutane kai amma ba yan kulab zaɓi san kasa ɗora kulawa da wa'annan saboda su aikinsu ne da shan ice ni ne na kurabilu malam adam sarki aiki na kasa baki ɗaya. To da a shafa cewa ana tare da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan rediyo Hausa VOH malami na gaba gare ka. Salamu alaikum wa rahmatullah mai magana Yakuba mai aski ba da raka a jihar da makarim ina so ku bayan dama zan tofa albarkacin bakina hakika karin kudin mai da aka yi kasar mu jamhuriyar Niger na kudin man gas hakika wannan samsan bai dace ba yana da kyau ala kulli halin idan za a yi abu a dinga shawara da wakilan talakawa su kuma wakilan talakawa su rika shawara da talakawa domin a ji ra'ayinsu akan wannan lamari domin a huto a hudo mafita mai kyau yana da kyau a koda yaushe yau ko gobe ko kullum kullum yana da kyau a shawara da al'umma al'ummar kasar Niger domin su suka kai su wannan matsayi kuma yana taya dukkan al'ummar da jamhuriyar Niger da zagayewar wannan rana ta samun yancin kai da aka yi amma fa a takarda ba mu gani ba zahiri ku tashi lafiya. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu sashi Hausa na gidan rediyo jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana Kabiru Sala Usman daga nan bakin kasuwar Transa da magaram jamhuriyar Niger lokaci na yau zan yi shi ne dangance da wani ban hannu da hukumomin jamhuriyar Niger suka yi zuwa ga wasu sojojin France wanda aka a kore su daga mali inda suka taimaka musu da kwashe kwantina kimanin dubu shida ta makamai don kawo su a nan sansani na jamhuriyar nijar wanda aka ware musu da haka muke kira ga shugaban kasa da a su samu su zamna da wannan sojojin na horanshi don samun wata yarjejeniya mara shinge wanda za ta ba su dama a ko da yaushe su ga dama za su shiga su ji su binciki sojojin france don su ga wani irin aiki ne suke gudanarwa da shi a nan jamhuriyar nijar kamar yadda yake faruwa a nan cikin kasa inda gwamnati ba da umarnin cewa a bincika mata dukkan ma'aikatan gwamnati ma'aikata na nawa ne da kuma wani irin albashi ne suke ɗauka da haka kuma nake kira ga 'yan uwa 'yan jamhuriyar Nijar gaba ɗaya ina masu barka da murna da shan ice wanda muna kira ga duk wanda Allah ya bashi dama ya yi kokari ya je ya samu da shi dasa inda ya dace dan saboda yaki da gurgusowa hamada assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh gidan radio Iran mai magana Hassan Laji Umar daga birnin da magaran na jamhuriyar Nijar ina so ku bani dama zan yi tsokaci dangane da a wani tallafin motoci da shugaban ƙasar najeriya muhammadu buhari ya ba ƙasar mutanija to gaskiya abin da za mu ce wannan taimako na motoci a buhari ya ba jamhuriyar mu domin a tabbatar da tsaro a cikin ƙasa gaskiya wannan abin ya yi daɗi kuma mun yi murna sosai kuma muna fata ubangiji allah sa wannan motocin da aka bada taimaka wajen yaƙi da 'yan ta'addan da suke damun kasashen namu gabaki daya kuma da ƙarshe muna roƙon allah ubangiji ya kawo zaman lafiya a kasashen mu na afirka da ma duniya gabaki daya na gode ku tashi lafiya mai magana hassan laji omar daga birnin da na jamhuriyar nishar sunana abdurrahman wanda aka yi sani da abdo kibiya na kira ku ne daga nan unguwar kadamari ta birnin da magaran mu a jamhuriyar nijar ina ma yan ƙasa ta murna da cika shekara 62 da samun incin kai to alhamdulillah an gode ma allah daga wani bangare an ci gaba kuma daga wani bangare ana cikin wahala musamman ma da a zamanin da aka ce bauta ma ake mu kasashen afirka yanzu kuma muka samu inci kuma a da babu arziki amma yanzu kuma alhamdulillah shugabanni sun hudu arzikin ƙasa mun gode ma Allah kuma mun gode musu to sai dai gaskiya kash arzikin da aka hudo shi bai amfanin talakawa saboda yau in ka shigo cikin birnin da magaram ka ga matatan man fetur da take cikin da magaram kuma ka ga yanda talaka Nijar suke rayuwarsu sai ka tausaya musu ubangiji Allah sa dai magabata su gane su yi adalci arzikin ƙasa ya ma ɗan ƙasa amfani assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu sashen na BOH muryar musulunci da farko kuna tare da na ba daga muryar matasan lafiyar afirka hada mai kwamfuta mai yama local government kebis ta nigeria to a yau na shigo wannan shiri ne domin ku bani dama in tofa albarkacin bakina dangance da abin da ke cimintu a ƙwarya to hakikanin gaskiya kashe soja 85 da kuma 'yan sanda 65 da aka yi a ƙasa ta nigeria a cikin watanni shida da suka gabata gaskiya abintar da allah wadde ne da kuma kasawa gwamnatin shugaba muhammadu buhari na samun ma al'umma ingantaccen tsaro saboda haka yana kira ga shugaba muhammadu buhari da ya amfani da wannan dama da wa'adin da 'yan majalisu ko kuma sanatocin najeriya suka bashi wanda yake na ya gazganta sauka karagar milki idan ya kasa kawo karshen matsalar tsaro a cikin sati shida masu zuwa na gode kwarai suna na haɗa mai kwamfuta mai yama assalamu alaikum radio boh jamhuriyar musulunci iran mai magana yasu yakuba digawa daga jihar bauchi a tarayyar najeriya memba a kungiyar muryar matasan afirka to game da dama da kuke bamu muke bayyana ra'ayinmu zan bayyana ra'ayina ne a game da ƙarin kuɗin man diesel da gwamnatin jamhuriyar niger ta yi hakika wannan abun takaici ne kuma abun damuwa ne ƙara kuɗin man diesel da gwamnatin jamhuriyar niger ta yi a cikin yanayin da talaka yake cikin matsin rayuwa a wannan lokaci ya kamata gwamnati tana sara tana duban bakin gatarinta a don haka muke kira ga gwamnati mahukuntan jamhuriyar Nijar ya kamata ku sake shawara a game da wannan ƙarin kuɗin man dizet da kuka yi. Wannan ba komai ba ne kun yi ne don ku kuntata wa talakawan jamhuriyar Nijar domin talaka yana fama da abin da zai ci da abin da zai sa a bakinsa. Bai kamata a ce an kara masa kuɗin man dizet a wannan lokaci ba. To da wannan ne kuma zan jalin zamun shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. kuma sai a gyara zama domin sauran shirin nan na amsoshin tarbiyya. amsoshin tarbiyya. Rahim, Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirin na amsoshin tarbiyya. Shiri wanda yake ansa tambayoyinku na tarbiyya daga nan Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran. Da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. madala idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata mun ci gaba da ansa tambayar wani mai mu daga lokoja na jihar kogi inda yake tambaya dangane da raya dare wanda ya zama ruwan dare a mafi yawan kasashen duniya daga ciki har da kasashen musulmi kuma mun bayyana cewa a musulunci ana raya ƙarshen dare ne da ayyukan ibada don haka wanda ya yi saurin bacci zai sami isasshen bacci wanda zai ba shi damar raya sa'o'i na ƙarshe na dare har zuwa safe sannan ya yi zikiri da addu'o'i bayan bullowar alfijiri da kuma fitowar rana mun kuma bayyana cewa hakan yana da riba ta duniya da lahira saboda yin ibada a ƙarshen dare wa'anda suka hada da sallan dare da karatu alkur'ani da sauran ayyukan ibada har da karatun addini suna mai da mutum mai arziki a duniya da lahira suna ɗaukaka mutum a duniya da lahira hatta marasa lafiya wanda ba zai iya tashi ya yi wani abu a cikin dare ba idan zai iya yin zikiri a kwance a lokacin ana buƙatar ya tashi kai ko da ba zai iya zikiri ba ya kasance a farke yana da kyau kamar yadda za mu ga wani hadisi nan gaba. a cikin shirmu na yau za mu ɗora ne daga inda muka tsaya a shirmu da ya gabata inda za mu yi maganar rashin bacci tsakanin bullowar alfijiri da kuma fitar rana lokacin da yake bayan bullowar alfijiri zuwa fitowar rana ana kiransa lokacin aljanna kamar yadda zo cikin hadisi don muhimmancinsa wato rashin tashi daga fitowar alfijiri zuwa bullar rana kamar mutum ya rasa aljanna ne don ayyukan ibada a cikin wannan lokacin ana ninninka ladan da mutum yake samu a wannan lokacin don haka da gaggawa yana iya samun shiga aljanna don haka asara ce babba mutum ya yi bacci daga bullar alfijiri zuwa fitowar rana sai don larura sannan ba wanda zai sami raya wannan raya wannan lokacin sai wanda ya yi bacci da sauri don haka a nan ne bacci da sauri ko kuma rashin amfanin raya dare yake dole ne mutane su raya ƙarshen dare ne da ayyukan ibada amma a farkon dare ba a da dalilin raya shi don idan an raya farkon dare to da wuya a tashi ƙarshen dare dangane da wannan an ruwaito cewa wani babban malamin nasara ya tambayi imam muhammad bakar alaihissalam limami na biyar daga cikin limamin masu tsarki daga iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa yana cewa wani lokaci ne baya cikin dare kuma baya cikin rana sai imam alaihissalam ya ansa masa da cewa ai shine lokaci tsakanin bullar alfijiri da kuma fitar rana shine lokacin aljanna a lokacin ne muke tayar da marasa lafiyanmu wannan yana nufin hatta mutum wanda bai da lafiya in zai iya tashi to kada ya bacci a daidai wannan lokacin ko da kuwa ba zai iya wani abu na zikiri ba bellantana in zai iya yi ya kasance a farke kawai ya isa kamar yadda zo cikin littafin alkafi jus'ina takwas shafi na 123 na kulaini wannan lokacin yana da muhimmanci ba don ana ninin kalada kawai a cikinsa ba a'a an ce mala'ikun dare da rana ma suna haɗuwa a lokacin a lokacin a duniya wanda ya ƙara ninninka wato albarkan da ke cikin wannan lokacin ko kuma sa'ad da take tsakanin bullar alfijiri da kuma fitowar rana wani abin mamaki da na gani a wani hoton bidiyo ko clip da aka aiko man dangane da makarantu a ƙasar japan ana cewa doka ce ta gwamnatin ƙasar japan ba a barin yara a kan tituna ko da tare da iyayensu ne bayan karfe goma na dare saboda dole ne yara su yi bacci kafin karfe goma na dare ko aƙalla goma na dare don su sami damar tashi da zuwa makaranta tare da nishaɗi da kuzari don kada yara su je suna bacci a aji don rashin samun isasshen bacci da dare. har ila yau yana daga cikin albarkatun wannan lokacin samun waraka ga marasa lafiya don albarkacin wannan lokacin mala'iku suna saukowa su taya mutane wajen buƙatar allah ya karbi addu'o'insu shi yasa ake son a tada marasa lafiya a irin wannan lokacin don mai yiwuwa ya samu lafiya idan ya yi addu'a a cikin lokacin. to masu sauraro saboda kurewan lokaci a nan za mu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan la kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. tun ziga shirin mana karshe shirin nan na afirka a yau Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake kasancewa da mu a wani shirin na Afirka a yau shirin da ke bibiyar wasu daga cikin muhimman lamura da suka faru a nahiyar mu ta Afirka. To shirin na yau zai mai da hankali ne kan cika shekaru 62 da Nijar ta samu 'yancin kai daga turawa 'yan mulkin mallaka na kasar Faransa. A cikin shirin za mu bibiyi tarihin kasar da ma wasu ababe da suka ɗau hankali cikin waɗannan tsawon shekaru 62. Hassan barka ne ke yi muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. Yau rana salamu ce. rana uku a cikin watan takwas. Tomarilla kamar yadda aka ji da farko shirin na yau na mai da hankali ne kan cika shekaru 62 da kasar Nijar ta samu 'yancin kai daga turawa 'yan mulkin mallaka na kasar Faransa. Nijar dai kasa ce da ke yankin yammacin Afirka tana da faɗin murabba'in kilomita miliyan 1 da 267 sunan kasar ya samo asali ne daga kogin Nijar wanda ya ratsa kasar na tsawon kilomita 450 ta bangaren kudu maso yamma kuma turawan mulkin mallaka na faransa sun fara sanya kafa kasar ne a ƙarshen karni na shatara inda suka shiga kasar ta bangaren yamma kafin su samu nasarar kusawa har zuwa cikin sauran yankunan da ake kira Nijar a yau kasar wacce birnin yamai yake a matsayin fadar gwamnatinta tana da jihohi guda takwas da suka hada da agadas dusu difa maradi tawa tilaberi sai kuma zandar kasar tana raba iyaka da kasashen da suka hada da tarayyar najeriya benin burkina faso mali algeria libya da kuma chadi alkalumma na baya-bayan nan sun nuna cewa yawan al'ummar niger ya haura miliyan 24 a shekarar 2021 kuma ana lissafa ta cikin jiran kasashen duniya mafi bunkasuwar al'umma cikin sauri Nijar dai yana da ƙabilu mabambanta da suka haɗa da Hausawa waɗanda su ne mafi yawa sai kuma zabarmawa akwai kuma buzaye da tubawa da larabawa da fulani sai kuma bari-bari ko kuma kanuri da kuma gurmawa ita wannan ƙasa ta nijar tana ɗaya daga cikin jerin ƙasashe goma sha biyar na afirka da suka samu 'yancin kansu daga faransa a cikin shekaru 1960 ranar 18 ga watan disamba na shekara ta 1958 nijar ta zama jamhuriya mai cin gashin kanta a karkashin ikon faransa sannan a ranar 3 ga watan ogista na shekara ta 1960 jamhuriyar ta nijar ta samu 'yancin kai abinda ke tabbatar da cewa a wannan laraba uku ga watan Agusta na shekarar 2022 din nan kasar ta Nijar ta cika shekaru 62 da samun 'yancin kai daga turawa 'yan mulkin mallaka na kasar Faransa. Ce mercredi 3 août 1960 par délégation de pouvoir que je tiens du peuple nigérien qui m'a placé à la tête de l'État en vertu du droit de ce peuple à disposer de lui-même, je proclame solennellement l'indépendance du Niger. Wannan muryar shugaban kasar ta Nijar na farko kenan a lokacin da yake sanar da samun 'yancin kan kasar a ranar uku ga watan agusta na shekara ta 1960. allah kamar da muka ambato a matashiyar shirin a ranar uku ga watan Ogista nan ne Nijar ta cika shekaru 62 da samun 'yancin kai don haka kuwa za mu komawa kan wannan batun. A cikin waɗannan shekaru 62 na samun 'yancin kai ƙasar ta Nijar ta samu shugabanni har guda tara kuma biyar daga cikinsu sojoji ne waɗanda hudu daga cikinsu sun kwaci mulki ne da tsinin bindiga. Juyin mulki na farko shine na shekara ta 1974 wato shekaru sha hudu bayan samun 'yancin kai inda sojoji karkashin kanal sai kunce suka kifar da gwamnatin jihar hamani avril 1974, l'armée a décidé de prendre ses responsabilités en mettant fin au régime que vous connaissez. sai dai kasa da shekaru biyu bayan mutuwar sai kunce kasar ta fada cikin wani mawuyacin hali wanda ya haddasa taɓarɓarewar sha'anin tattalin arziki tare da haifar da yaje-yajen aiki a cikin ma'aikatan gwamnati lamarin ya shafi tsarin ilimi kiwon lafiya da kuma sauran ɓangarori na rayuwa a ƙasar kuma waɗannan matsaloli sun cilasta wa gwamnati na lokacin yin sassauci tare da amincewa da a yi taron muhawara da ya haɗa dukkan al'umma na ƙasar cewa da conference national domin mayar da kasar bisa tafarki irin na demokradiyya. Donc l'article 1 concernant la souveraineté nationale est approuvé par acclamation. Yadda ta kasance kenan a taron muhawara da hada dukkan bangarorin al'umma na kasar cewa da conference national. A ƙarshen wannan taro da aka gudanar a cikin shekara ta 1991 aka amince da kafa gwamnatin riko wadda aka dora wa alhakin shirya sabbin zaɓuka. Kamfore a ta Nijar mai arziki ko a yanar tunani. Karamo sake a ɗan ƙasa karamo sake a ce muna yaƙi juna. Ko ba barbare ko da buzu ko fulani Nijar kowa ya zanke sa ɗan sakaratu. Eh a kan ga yaushe ne dai. A ranar 27 ga watan Maris na shekara ta 1993 aka gudanar da zaben shugaban kasa na farko bisa ta farkin demokuraɗiyya a kasar ta Nijar kuma Malam Muhammad Usman ɗan takarar jam'iyyar CDS Rahama a wancan lokacin shine shugaba na farko da aka zaba bisa wannan tsarin bayan lashe zaben da aka gudanar da kashi 55.42 cikin 100 na yawan ƙuri'un da aka kaɗa a fafatawar da suka yi da malam Muhammadu Tansha na jam'iyyar MNSD nasara sai dai kusa da shekaru uku na hawansa kan karagar mulki sakamakon matsaloli na taɓarɓarewar tattalin arziki da rayuwar jama'a ya fuskanci juyin mulkin soji ƙarƙashin jagorancin kanal ibrahim ba'ar mai nasara a makalite da chef d'état major general defan je décide et proclame la suspension de la constitution du 26 décembre 1992 la destitution du président de la République et du gouvernement. Bayan hakan kanal ya lashe zaben da ya shirya a watan yuli na shekarar 1996 da cewa an nuna shakku game da hancin zaben sai dai shi ma janar ibrahim ba'ari mai nasara ya fuskanci juyin mulkin soji shekaru uku kacal na shugabancinsa ya kuma rasa ransa a ranar tara ga watan afrilu na shekarar 1999 yayin juyin mulkin da sojojin da ke gadansa karkashin jagorancin kanal dauda malam wanke suka shirya masa dauda malam wanke ya yi mulkin rikon ƙurya na soji har zuwa lokacin da ya shirya zaɓuka a watan disamba na shekarar 1999 wanda malam mamadu tanja ya lashe dauda malam wanke ya rasu a ranar 15 ga watan satumba na shekarar 2004 sakamakon doguwar rashin lafiyar da ba a bayyana ba ana nan tafiya na tafiya kwasan sai kuma a ranar 18 ga watan fabrairu na shekarar 2010 sojoji karkashin jagorancin kanar sadu jibbo suka tumbuke mulkin shugaba mamadu tanja tare da tsare shi na wani tsawon lokaci kafin daga bisani su sallame shi har zuwa lokacin da ya rasu a ranar 24 ga watan nuwamba na shekarar 2020 a ranar 7 ga watan afrilu na shekarar 2011 salu jibbo ya mika mulki ga muhammadu isufu bayan ya lashe zaben shugabancin kasar na shekarar 2011 wani abu da ya zama tarihin farko ga kasar ta Nijar a cikin shekarun ta da samun incin kai kasar karan farko ta shirya zaɓuka inda wani shugaba da aka zaɓa ta hanyar kaɗa ƙuri'a ya mika mulki ga wani shugaba farar hula da shi ma aka zaɓa bisa ta farkin demokradiyya. Alhaji Isufu Muhammadu wanda ya kammala mulkin sana shekaru goma kamar yadda kundin tsarin mulkin ƙasar ya tanada shine wani shugaba na farko a ƙasar da ya kai ƙasar wannan matsayi inda ya miƙa mulki ga malam muhammad bazum wanda ya lashe zaben shugabancin kasar na shekarar 2020 bayan kada babban abokin hamayyarsa tsohon shugaba alhaji muhammad usman a ranar uku ga watan afrilu ne aka rantsar da malam muhammad bazum a matsayin shugaban kasar ta nijar. Shugaba Bazum Muhammad mai ci kenan a lokacin da yake shan rantsuwar kama aiki bayan lashe zaben shugabancin kasar da ya gabata. Duk da cewa kasashen duniya da kungiyoyin kasa da kasa da dama sun yaba da yadda zaben baya-bayan nan ya gudana a kasar ta Nijar. Sai dai kash bayyana sakamakonsa ya bar baya da kura inda aka fuskanci tarzoma daga magoya bayan jam'iyyun adawa da suka ki amincewa da sakamakon zaben. tarzomar da ta barke a sassan kasar da suka hada da yamai da kuma zandar birni na biyu mafi girma a kasar yayinta an samu hasarar rai da kuma barnata dukiya an kuma tafke shagororin 'yan adawa da dama aka kuma jefa su a kurkuku wannan na nuna yadda har yanzu dai da sauran shan aiki ga kasar ta nijar ga yadda za ta kai ga guran da zaben da dukkan bangarori za su aminta da shi siyasar Nijar dai na da faɗin gaske sai dai bisa tafarkin demokradiyya idan aka yi la'akari da shuyin mulkin soji da ƙasar ta fuskanta hakan ya nuna yadda tafarkin demokradiyya ya ji jiki sosai don kuwa ko a jajibarin rantsar da zababben shugaban ƙasar bazu muhammad gwamnatin mai barin gado ta ce ta murkushe wani yunkurin shuyin mulki lamarin da 'yan adawa ƙasar suka ce an yi shi ne kawai don cimma wata manufa Nijar ƙasa ce da Allah ya horewa albarkatun ƙarƙashin ƙasa iri daban-daban kama daga zinari azurfa, man fetur da kuma ƙarfen uranium. Sai dai ɗaya daga cikin ƙorafin da 'yan ƙasar ke yi shine har yanzu ba su gani a ƙasa ba. A ƙasar ta Nijar dai ana amfani da wannan rana ta uku ga watan Okista ana bukukuwa na shuka itatuwa. a wani mataki na yaƙi da gurgusowar hamada da ke barazana wa ƙasar na tsawon shekaru. masu sauraro saboda karancin lokacin da muke da shi a nan tilas zan ɗoga aya a cikin shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku bisalam a huta lafiya. muna neman kawo ƙarshen shirin namu baki dama da kima da sauran 'yan dayoyi kaɗan zamu ta su daga cikin labaran da aka riga aka saurara. Bangarorin da yarjejeniyar nukiliyar Iran ta shafa za su komawa bakin tattaunawar biyanna da nufin farfaɗo da yarjejeniyar nukiliyar da aka cimma da Iran a shekarar 2015. A cikin wani sako da ya wallafa a shafinsa na Twitter a yammacin jiya Laraba, jagoran tawagar Iran a tattaunawar Ali Bakari ne ya ce yana kan hanyar sa ta zuwa biyanna don ci gaba da tattaunawar yana mai kira ga amurka da ta yi amfani da wannan damar shi ma wakilin amurka a tattaunawar robert male ya sanar a ranar cewa zai tafi biyanna domin komawa bakin tattaunawar bisa shawarwarin da joseph borrell ya gabatar to don nan zamu ga kari sai Allah kai can anjima da rana za a ji mu dauke da wani shirin kafin lokacin abudin kowa da kowa ne ke muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya